Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, da kuma 60. Sai Kilohas 1530 a matsakaicin zango. Masu sauran a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ta ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai kuma rediyo amfani sarauniya fara'a nomad da da kuma niyya. Kana masu na'urar kwamfuta duk lokacin da suke son kama tashar to su daddangwale voahausa.com Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da asuba barkanmu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau talata bakwai ga watan Maris na shekarar 2017 da fata an waye gari lafiya. Ladan Ibrahim a ne daga birnin Washington DC tare da Ibrahim Kalmasi Garba. Da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan wani kawo muku shirin a daidai wannan lokacin kuma kayan ku ji abin da shirin namu ya kwansa Ibrahim ya ba mu kanun labarai. To jiya litini shugaban Amurka Donald Trump ya rattaba hannu kan wani sabon umarnin hana shigowa Amurka daga wasu ƙasashe shida. Wani babban kwamandan sojin Sudan ta kudu wanda ya balle a watan jiya ya ce yanzu shi ma ya kafa tasa ƙungiyar 'yan tawayan Sannan hadiman fadar White House na ci gaba da kare zargin da shugaba Donald Trump ya yi cewa tsohon shugaba Barack Obama ya sa an tatsi bayanansa. To Allah ya kyauta. tsakanin labaran kenan a cikin shirin za ku yi cewa tawagar majalisar ɗinkin duniya ta kai ziyara a tafkin chadi da wasu sassan yankin ta kammala ziyarar if you want somebody to help you, you should start by helping yourself. Shi ma jakadan Senegal a Majalisar Ɗinkin Duniya sec Fode ya ce duk yadda kasashen yankin tafkin Chadi za su so su samu taimako sai sun fara tallafawa kansu da kansu bisa ma'anar da ruwan ciki kan ja na rijiya. jama'a sun na bayyana ra'ayoyinsu game da hukuncin tsohon gwamnan jihar adamawa kamar haka wannan hukunci abu ne da ya taho da darasi ga mu kanmu 'yan najeriya da 'yan siyasan ma da wanda suke shugabanci a harka kai ba mata gwamnati kadai ba ko da ta kamfani ce ha kuma muna dauke da sanarwar da fadan shugaban ƙasar najeriya ta fitar game da tafiyar 'yan ƙasar zuwa na amurka kana aliyu mustapha sokoto zai shigo da shirinsa na tsaka mai wuya inda za ku ci gaba da tattaunawa wanda ake yi akan mulkin ƙasar kamaru to sai dai duk waɗannan fa sai kun ji cikakkun labaran duniya assalamu alaikum masu saurare ga labaran jiya litinin shugaban amurka donald trump ya rattaba hannu kan wani sabon umarninsa na matsayin shugaban ƙasa na hana shigowa amurka daga wasu kasashe shida na tsawon watanni uku da kuma hana duk wani ɗan gudun hijira shigowa na tsawon watanni hudu bayan da alƙalan kotun ɗaukaka ƙara ta tarayya suka hana wani umarni makamancin wannan aiki a watan jiya wannan umarni ne na shugaban ƙasa wanda wani mataki ne mai muhimmanci wajen ƙarfafa tsaron ƙasarmu a cewar sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson a wani taron manema labarai inda ya shelanta sabon umarnin ya kara da cewa kare mutanen amurka wani muhimmin nauyi ne da ya rataya a wayan shugaban ƙasa bullo da wannan sabon matakin tsaron tamkar amsawa ce gwamnatin trump ta yi cewa umarnin ta na farko wanda ta bayar ran 27 ga watan janairu na tattare da kurakurai to sai dai ba a san ko sabon umarnin zai gamsar da masu suka waɗanda ke ganin an auna hanin ne kan musulmi ba a wani yunkuri na tabbatar da cewa umarnin hana shigowar ya aiwatu cikin sauƙi kuma bai fuskanci wani cikas na shari'a ba sabon umarnin ya bambanta ta fannoni da dama da aka yi takaddama a kansa a farko cikin bambance-bambancen da suka fito fili har da tsami ƙasar iraki daga jerin ƙasashen da aka hana ma shigowa sabon umarnin ya hana shigowa daga iran da libya da somalia da sudan da syria da kuma yemen wani babban kwamandan sojan sudan ta kudu wanda ya balle a watan jiya ya ce shi ma yanzu ya kafa tasa kungiyar 'yan tawayen don yakar shugaba salva kiyi jan thomas sisilo suwaka ya fitar da wata takardar bayani jiya litinin wadda a ciki ya shelanta da ya shelanta da kansa a matsayin ciyaman kuma babban kwamandan kungiyar national salvation front nan take dai ba a san karfin wannan kungiya ba ko idan za ta haɗe da kungiyar sudan people liberation army kungiyar 'yan tawayen nan ta shafi shekaru uku tana fafatawa da gwamnatin sarvaki din shirin murya amurka na amurka na turanci mai suna sar sudan in focus ya samu kofin bayanin na sisrilo wanda ya zargi gwamnatin ki da kwace iko da dukiyoyi don kawai amfanar 'yan kabilarsa ta dimka kuma ta yadda ake kwarar sauran yadda ake kwarar sauran kabilun da su ma su taka rawa wajen wato 'yancin kansu wasu sassan bayanan kuma sun zargi gwamnatin sudan sarbaki din da almundana da kasa da kasa samar da abubuwan bukata ga jama'a da kuma yin watsi da bangaren noma wanda shine batu na karshe cikin manyan batutuwan da ake takaddama a kansu a wannan kasar inda tsananin fari ya jefa miliyoyin mutane cikin rashin abinci. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. hadiman fadar white house na ci gaba da kare zargin da shugaba donald trump ya yi ba tare da kafa wata hujja ba cewa tsohon shugaba barack obama ya ba da umarnin a tatsi bayanai daga wayoyin tarho ɗin da shi trump ɗin ya ta amfani da su a gininsa na trump tawa da ke birnin new york la shakka akwai abin da ya faru a cewar mai magana da yawun fadar white house sean spicer a jiya litini ya kara da cewa tambayar ita ce shin wai bibiya aka yi tatsar bayanai aka yi ko wani abu daban akwai rahotanni da dama da suka nuna cewa labudda wani abu ya faru to amma spicer bai gabatar da hujja mai tabbatar da zargin da trump ya yi ranar asabar a kafar twitter ba na cewa obama ya sa an tatsi bayanan wayoyin tarho ɗina a ginin trump tower gab yin nasara ta Sufaisa ya ƙara da cewa shugaban ƙasar ya bayyana ƙarara cewa yana son majalisar tarayya ta gudanar da bincike. Kwamitocin majalisun dattawa da wakilai na kan binciken matsayin hukumomin leƙen asirin tsaron ƙasar Amurka na cewa ƙasar Rasha ta yi katsa katsalandan a zaben shugaban ƙasar amurka don taimaka ma Trump ya ci zaben. Wasu daga cikin 'yan majalisun tarayya sun ce a hada wannan zargi na trump cikin abubuwan da ake bincike a kai wani tsohon fursunan guantanamo bay na ɗaya daga cikin kwamandojin alkaida da dama da aka hallaka a hare-haren jiragen amurka na baya-bayan nan da aka auna kan muradun 'yan ta'adda a yemen a cewar wani mai magana da yawan pentagon a jiya litinin yasil alsimi wanda aka ɗaure a gidan fursunan amurka da ke guantanamo bay da ke ƙasar cuba daga shekarar 2002 zuwa shekarar 2009 an kashe shi a harin jirgin saman da aka kai ranar biyu ga watan maris a cewa wani mai magana da pentagon navy captain jeff davis sojojin amurka sun kaddamar da hare-haren jiragen sama har sau 40 a yemen cikin kwanaki biyar da suka gabata wadanda aka auna kan 'yan alka'ida a kasar wadanda ake kira 'yan alka'ida na yankin ruwayen larabawa harin baya bayan nan da aka kai a yankin a bayan a kasar yemen ranar lahadi ya auna ne akan kungiyar ta 'yan ruwayen larabawa a cewar davis labaran duniya ke na kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka labarin mu fara da batun ziyara da tawagar majalisar ɗinkin duniya ta kai a yankin tafkin chadi kuma kwamitin ya kammala wannan ziyara sai dai kafin ya wuce ya yi taron manema labarai a abuja kuma wakilin sashen hausa nasiru adamu kaya na cikin sahun 'yan jaridun da suka halarci wannan taron the reason that we have come to the Lake Chad Basin is that the crisis Dalilin da ya sa muka ziyarci kasashen yankin tafkin Chadi shine irin kalubalen da ake samu na tsaro da kuncin rayuwa a yankin na cikin mafi tsanani a duniya da kuma ba a fiye mai da hankali a kai ba ko ko an yi watsi da lamarin. Da haka muke son haska matsalar ta fito fili don duniya da ma gwamnatocin yankin su tashi tsaye don daukar matakin kawo karshen damuwar kafin a makara. Jagoran tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya a rangadin yankin tafkin Chadi Matthew Rycroft Trump ke magana a taron manema labaru a Abuja bayan dawowar tawagar daga Maiduguri wacce tun farko ta ziyarci Kamaru, Chad da Nijar. Rycroft wanda har ila shine jakadan Burtaniya a Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce cikin matsalolin akwai ta'addancin Boko Haram da Majalisar Ɗinkin Duniya za ta ci gaba da dafawa yankin wajen kawo karshen matsalar gaba ɗaya. It is imperative to defeat the poisoned ideology of Boko Haram and replace Yana da kyau cikin magance ta'addancin a kuma shafi mummunar akidar Boko Haram da dawo da al'ummar yankin kyakkyawar fata. Haka na Raikor ya ce bayan ga wannan kalubale akwai damar 'yan gudun hijira inda mata da dama ke fama da kulawa da yara bayan kashe su Da haka Majalisar Ɗinkin Duniya za ta ci gaba da taimakawa wajen inganta samun ilimin yaran, samar da abinci da kuma sake tsugunar da mutane a su na asali. If you want somebody to help you, you should start by helping yourself. shi ma jakadan senegal a majalisar ɗinkin duniya sec fode ya ce duk yadda kasashen yankin tafkin chadi za su so su samu taimako sai sun fara tallafawa kansu da kansu bisa ma'anar da ruwan ciki kan ja na rijiya the united states both as a member of the un security council and also bilaterally is ita ma wakiliyar amurka majalisar ɗinkin duniya michelle simon ta ce a matsayin amurka ta memba kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya za ta ci gaba da tallafa a yankin tafkin chadi da kuma musamman ma rayuwar mata da yara amurka na yaba kokarin kasashen ta fuskar shawo matsalolin don haka ma za ta ci gaba da amfani da kungiyoyi masu zaman kansu wajen mika kayan agaji baya ga aiki da gwamnatocin yankin. Our US response has been strong. The US response on the humanitarian side totals $301 million Zuwa yanzu Amurka ta ba da tallafin jin kai da yake dala miliyan 301 daga bara zuwa bana ga yankin na tafkin Chadi. Tawagar ta gana da wakilan majalisar dokokin Najeriya sannan sai mukaddashin shugaban Najeriya Yemi Osibajo inda kuma za ta koma New York a talatar nan don kai rahoto ga babban sakatare Anthony Guterres. Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. lafiya al'umma ta to sai kuma sanarwar da gwamnatin tarayyar najeriya ta fitar da ke baiwa 'yan kasar shawarar tafiyar tafiyarsu zuwa nan amurka har sai an gane inda manufar gwamnatin ta sa kai game da bakin haure hassan maina kaina ya fassara wannan sanarwar cikin wata sanarwa da babbar mai taimakawa shugaban najeriya kan al'amuran kasashen waje uwar gida a beke dabirin irewa ta fitar ta shawarci 'yan najeriya da yin bulaguransu zuwa amurka bai zama wajibi ba da su dakata har sai an fahimci inda manufofin da ya shafi baki na shugaba donald trump ya sa gaba uwar gida a bike dabire erewa ta ce a 'yan makonnin nan dai ofishinta ya sami rahotannin hana wasu 'yan najeriya da ke da sahihan takardun izinin shiga amurka shiga cikin kasar aka tuso su zuwa nan gida najeriya ba kuma tare da jami'an shige da fice na amurka sun bada wani kwakwaran dalili ba tun dai lokacin da ya ɗare kan karagar mulki shugaba donald trump ya fara cika alkawuran kamfe da ya yi musamman abin da ya shafi shigar baki amurka da tuni wata kotun kasar ta ja masa burki najeriya da amurka dai na ɗasawa kafin da kuma bayan hawa karagar mulki na shugaba donald trump abin jira a gani yanzu shine yadda hulɗar diflomasiyar ƙasashen biyu zai sa gaba biyo bayan abin da a halin yanzu najeriya ke gani tamkar cin fuska ne hassan mai kaina muryar amurka daga abuja Najeriya. To da yake hukuncin ɗaurin shekaru biyar da aka yi wa tsohon gwamnan jihar Adamawa barista Bala James Inglari shine irin na farko tun dawowar kasar kan tafarkin demokradiyya. Ibrahim Abdulaziz ya dubi wannan batu ga kuma rahoton da ya aiko mana. Baya ga James Ibori, barista Bala James Gilari yanzu ma shine gwamna na biyu da kotu ta daure bisa zargin cin hanci da rashawa ko kuma keta ka'idan aiki tun bayan da najeriya ta koma ta farkin a shekarar 1999 batun da masu sharhi da fashin baki ke ganin wannan hukuncin yana da muhimmanci da hakan ka iya zama darasi nan gaba kuma yanzu haka ko ina katar da mutum biyu zuwa uku a ciki da wajen yola fada jihar adama wannan batu ne ma ake tattaunawa kasancewar yanzu haka ma akwai wasu tsoffin gwamnonin jihar biyu da ke gaban kuliya game da zargin laifukan da suka jibinci cin hanci da rashawa to ko mai jama'a ke cewa ne game da wannan hukuncin da aka yanke wa tsohon gwamnan jihar adamawa a yanzu malam umar dan kano da ke zama mataimakin shugaban kungiyar 'yan jaridu na jihar adamawa na ku ganin ma akwai abun dubawa to a gaskiya wannan hukunci abu ne da ya taho da darasi ga mu kanmu 'yan najeriya da 'yan siyasan ma da wanda suke shugabanci a harka kai ba ma ta gwamnati kaɗai ba ko da ta kamfani ce saboda a ƙashin gaskiya duk abin da aka ce ga doka yadda aka shaidanta shi to mafi alheri ga mutum shine ya bi yadda doka ta bada a yi wannan aiki da yake nema ya yi ala kulle halin a gwamnati ne ko kuma a matsayin zama na wani kamfani shi ma wani mai sharhi da fashin baki kuma malami a kwalejin kimiyya da fasaha ta jihar an cewa ya yi sunana malam muhammad lawan dalladi ban yi mamaki game da hukuncin nan da kotu ta yanke ma barista lari tsohon gwamnan jihar adama ba hakika ya nuna cewa yanzu gefen shari'a suna ayyukansu domin suna gaggautawa gurin yin hakan don wannan shari'a shine shari'a na fari wanda wani kotu a ƙasar ta yanke tsohon gwamna tun 1999 har zuwa yau akan charges na corruption don haka wannan shari'a ya yi mana daidai kuma shine abin da muke fata a ƙarƙashin wannan gwamnati na janar muhammadu buhari na tabbatar cewa zero tolerance to corruption ya tabbata don haka zai sa kuma wanda suke karga mulki yanzu su sake tsari ko kuma su yi shiri cewa in ka ka taba dukiya al'umma to ka san fama komanka shine gidan fursuna inda masu laifi irin su balista gilari da ma wasu suke ciki yanzu kotun da ta yanke wa tsohon gwamnan jihar ne mr balajan gilari daurin shekara biyar a gidan kaso saboda saba a ka'idojin bayar da kwangila batun da masanin shari'a barisa sun da joshua gira ke maganin fa akwai abun dubawa to wani salo ne wadda ba mu saba ganin ta ba a tarihin kasar nan domin a baya ko da an kai an gurfanar da mutane kotu sai ka ga an zo an sake su musamman mutane masu karfi kamar wayanda suka yi gwamnoni a ministoci da sauransu to tafiya ya yi tafiya yau muna ganin canji saboda haka mu a zahirance duk da yadda ake cewa matsalan da ake samuwa na fannin shari'a kotu ne yau dai gashi kowa yanzu da an zura ido ne a ga yadda sauran shari'un za su kaya tunda yan yin magana kan ce wai shari'a sabanin hankali ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya ya san girma ya san yabo mu zo mu ga alƙali abu ya san girma ya san yabo ya san girma ya san yabo mu zo mu ga alƙali abu kai ya san girma ya san yabo haka mu zo mu ga alƙali abu bai tsaya matsayaka abubakar a ɗauki batun mai gaskiya mai tsaya ko da ya waje To har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC yanzu kuma muna agogo ce karfe 12 na tsakar dare da minti 17 har da dakika 11 ga kuma shirinmu na gaba. Tsaka mai wuya. Eh ka san abin da yasa Paul Biya bai so a dawo da gama da yake sabila da Paul Biya ci amanan eh, shugaba mu da Ai bai hana dawa da gawan Ayijo ba. To don me ba a dawo da ita ba? Jama'a ku da wannan lokaci mu da sado mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Yau kusan shekaru talatin kenan tun lokacin da Allah ya wa tsohon shugaban ƙasa Kamaru na farko Ahmadu Ahijo mutuwa a ranar talatin ga watan Nuwamban shekara alif da tara. Amma har yanzu maganar nan da muke da ku ba ta ƙasar shi ta asali ta Kamaru tana can ƙasar Senegal. to ko me yasa haka me yasa ba a bari aka dawo da ita ba ne har yanzu ko me ya faru da yayan shi a din baya ya mutu sannan wace irin rawa matar shi ta taka wajen batun maido da gawar tashi a ƙasar shi ko kuma rashin maido ta duk za mu taɓa wayannan batutuwan in Allah da ci gaba da muke na duba wannan dogon zamani na shugaban ƙasar kamar na yanzu Paul Biya wanda ci gaban zaman sa kan karagar yake faranta wasu rai yana bata wasu ransu. Ni ne Abubakar ɗan Tibati ƙasar Kamaru. Muna yabawa gwamnati Folbiya. Muna da ganin zaman lafiya da ko bai sauka ba babu matsala a gare mu. Yana na akan mulki babu matsala a gare mu. Gara dai tabbata akan mulkin ne. Har Allah ya ba mu wanda je ya samu mazaunin sa kamar irin nashi. Ni ne Zakari Sado a garin Buya ƙasar Kamaru. A to game da wato jimawan shugabar ƙasa Fulbiya gaskiya yana da ainihin bashi da daɗi sam shugabar ƙasa shekara 34 kenan yake mulki. Ba mu sani ba ko ya zama sarautan gargajiya a gaskiya shugabar kasa wato ya kamata ya bar wannan mulkin ni ina da shekara kusan arba'in zan ce ban san shugabar kasa marigayi a yi ba haka ne to kafin mu je ga maganar batun gawar ahmadu ahiju marigayi a wannan fafata da muke saurari tsakanin alhaji ruwanu rubutu na jam'iyyar mai mulki ta shepard biyar din wato jam'iyyar rdpc wanda ke tare da alhaji sani yaro matan hausa na jam'iyyar adawa ta ums bari mu fara da maganar wani hatsari da ya taba faruwa a nan kasar kamaru wanda ya janyo cece ce game da zargin rashin kulawa da wasu ke wa shi shugaban na yanzu paul biya idan da mutum ne mai adalci ne an ga da ake hatsari a wani waɗansu kasashen daga dawansa aika gajeje ya jinjina wanda suka samu eh, wannan hatsari ko tafiya biyu ba daga dawa kawai ya wuce abin shi fale ya yi masharbutu ya yi maganan taro wanda ya gaya ai dama shi shaida ya kira taro ai wannan hatsarin da kake magana yana jin kana maganar hatsarin na na duwala da aka taba yi ne inda mutane wajen 200 suka mutu ko eh fiye da ɗari biyu mutum ya fi ɗari takwas malam mustafa abin da suke faɗa ne mutum ya fi ɗari takwas abin da aka faɗa a suka rasa rayukansu amma ana tsammanin cewa lokacin da ya dawo nan idan ma a eh, shi wannan hatsarin ne mutane an riga an fidda wanda suka samu wannan hatsarin da suka yi ai ga wasu suna asibiti je je ko ya kai musu ziyara haka alhaji ina alasa alhaji ya za wanke shugaba paul biya ga wannan zargi don an daɗe ana mashi eh, wannan zargin cewa ya nuna rashin imani da ya yi wannan tafiyar ya zo ta da ayin wannan al'amari din da aka mutu da yawa bai je ba ya yi tafiya ina eh. kan rashin lafiya ne wannan abin ya dawo da shi kasan nan daga dawa kuma ya riga ga prime minister ya tafi da ministoci duka su tafi wajen bai da lafiya lokacin isa ga bai fito ya zo ba amma ya yi duka abin da ake so kuma da alhaji sani da yake ce mutum wadan ɗari takwas sun mutu mutum kaza mutum sittin da tara ne suka mutu sunayen suna nan familin wayannan duk sun zo sun zo sun karɓi abubuwan da su ainihin kamfanin jirgin kasan ne suka babba su na batun abin nan na da sunayen su yawa kasar da ya je dazu alhaji ruwani kana tambaya ta kasar faransa ce yanzu na tsakula a binciken bayanai kasar faransa ce ya je hutu da aka ce an kashe wajen dala bakwai kan wannan tafiya da yi mu ci gaba da tuna man dauku magana Ahmad Ahiju ina son kasan Alhaji Rulani an dade ana maganar Ahiju da Paul b ana cewa Paul b ya ci amanar eh, tsohon mai gidan shi amadu Ahiju shi ya rike shi kamar da amma gashi da ya zo ga abin da ya faru yanzu haka ɗaya daga cikin babban batutun da ake shine maganar gawa shi amadu Ahiju ɗin nan yau shekaru kusan 28 da Allah ya masa rasuwa an ce har yanzu gawa tana Senegal ne ko tana Senegal. To me yasa ba a bari aka dawo da ita kamar ruba ne? Ai bai hana dawa da gawan Ayijo ba. To don me ba a dawo da ita ba? Ya faɗa ya ce da aka tambaye aka yi masa wannan magana yana a cikin wani konferan da yake ya ce shi bai hana dawa da gawan Ayijo ba. Gawan Ayijo yana jira familin Ayijo su yi masa program din abin da za a yi. Su ne ya kamata. Amma gwamnati ba za ta sa abin da za ta yi shugaban kasa ba tsohon shugaban kasa da ya mutu Alhaji Rilwano. a to shi da ya faɗa musu haka yace yana jiran program din family su kawo masa zuwa kawo gwamnati ya sa abin da zai shi ba zai tashi ya ce shi ya je ɗauko shi ba tun da ainihin abin nan na musulunci bai dace hako mu amma fi sabilillahi baka ji a wasu dalilai da suke sa Paul bai baya so a dawo da gawan nan cikin ƙasa a to ni wannan da dalilin ban sani ba alai Sani kun me na ku ra'ayi game da abin da ya sa ba a bari aka dawo da gawa ayi Ayijo ne Eh, kasan abin da yasa Paul Biya bai so a dawo da gama da yake sabila da Paul Biya ya ci amanan eh, shugaba Amadu Ayijo. Shugaba Amadu Ayijo fa kada a mance cewa ba wai juyin mulki ya kai son ransa ne kawai ya soka mulki. Kuma kan ya sauka mulki shan da ya tanada shi ya shirya shi shekara fiye da goma kowa ya san cewa a ƙasan nan idan yau ba shugaban kasa Paul Biya a lokacin da kuma zai sauka mutane da yawa sun ta nuna masa cewa mutumin da kake so ka saka nan fa ba mutum ba ne fa mai adalci kai hankali shi ya ce a tun da shi ya zaba shi dai zai saka shi ka ci da daya na biyu yanzu allah ya zo aka yi kuskurakuran da aka yi na shekara dubu da ɗari tara da tamanin da hudu da aka so juyin mulki a ƙasar nan abin ya daɗa tarwatsewa tsakanin sa yanzu wanda da suke adawa da shi tsohon Amadu Ayijo shugaba Amadu Ayijo shi shugaba biye sai ɗan kuɗe su ya zo kasu kusa da shi zamana yanzu kuma su suke shawarwari da su. Sauran kuma kai ba ba abin da baya kasan nan ba wanda suka sani da wanda ba san abin ba haka kawai aka rinka hallaka mutane a kasan nan Malam Mustapha. Yanzu aka zo kaga yau shekara hudu kenan kamaru ta yi abin eh, na cika shekara hamsinta na mana sarauta an yi tsammani a wannan lokacin shi shugaba paul biya zai adalci ya ce ban da shi kamar su eh, afana wanda sauran gwagwarmaya da suka da aka kashe suka rasa rayukansu a waje da shi a ana tsamma a wannan bukukuwan da za a yi za adalci a dawo da gawan Hamadu Aiju. Hmm. Wallahi yi bukukuwan da aka yi ba wani wanda bai magana ba sam. Amma kuma shi ya iya yanzu da ana ta tuhumansa cewa ba sai da da gawa Hamadu Aiju. Kaga sai dauki yanzu ya Hamadu ya Hamadu Aiju guda biyu ne saka sa gwamnati. Ya saka ba ba ba ba da kuma kanwansa da ta zo kwanan nan shi ma ya ɗauke ta ya saka ta ta ina bi yana so ma mutanen rufa ido cewa ai shi bayi da matsala da shugaban kasa ah, to ina ina zuwa da sani ina ina ina zuwa da sani dole ne gwamnati dole ne gwamnati ta ta ɗauki nauyin dawo da kaba da sauran Amadu Ayoje ni shan da zai Senegal har kabarin Amadu Ayoje sin da naje kuma inda aka tanada shi aka ajiye shi a koyaushe ne kamar suke bukatan wannan Amadu Ayi Jomai jayi za a iya ɗauka. Amma Alhaji Rilwani ya ce iyalinsa ne ba sa so a dawo da shi. Wani iyalansa wannan faɗin su mutane RDPC ne su sun ya ce amana dewa. Ba ba cewa eh, ne wani abu za a iya faɗa. Wani abu ba za a iya faɗa ba shi dai lokacin magana zo za a yi magana ne Mustapha. mu ji alai ruwa ba mutane ina zuwa alai sani ina zuwa alai sani mu ji ruwa shi shugaba shi shugaba ya yi tambaya ma a dawo da shi ita matan shi da take na can ita ne tace ba za a dawo da shi ta fada ta fada kuma saboda haka saboda haka gani ƴaƴan shi da yake fada ya dauke su a gwamnati ai shi bai fi bai fi bai fi bai fi son ƴaƴan shi ba ubansu su suna son ubansu to amma ba sun shiga gwamnatin ba saboda sun ga cewa wancan ita uwa da wannan take gwamnati ba ta yi ta zage zage ba wani yaudara yaudara na me dan shi babba ɗan shi babba yana gwamnati ita wannan ɗin tana na gwamnati yanzu to me za ka faɗa kuma muna jira muna jira muna jira ita matan ta yadda cewa ɗauko gawa dawo da shi za dawo da shi ko gobe ta rubuta ta ce eh na yadda yau kam za a dauko a dawo da shi. Wani batu da mutane kamar da suke son su ji mun taɓa mun samu bayani akan shi shine maganar mankudan kuɗaɗen da ake samu daga man fetur wanda suka ce a kowane shekara ana samun kudade amma ba a san ko nawa bane a alhaji ruwa dole mu dawo ma tun da kai kake tare da gwamnati me zaka ce musu kan wannan. To a gaishe ku malamai. To bari mu tsaya nan sai Allah ya kai mu rana a ce mu zo mu ci gaba. yanzu a madadin su bakin namu wato alhaji ruwanu sha rubutu don jam'iyyar mai mulki da kuma alhaji sani yaro mata hausa na jam'iyyar adawa ta ums da musamman wakilinmu muhammad awal garba da ya taimaka aka da shirin nan ne ne aliyu mustapha sakwato a washington sai an jima to ma a gaida aliyu da tawagarsa mun zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma wannan kara a takaice takaice jiya litinin shugaban amurka donald trump ya rattaba hannu kan wani sabon umarnin hana shigowa amurka daga wasu kasashe shida wani babban kwamandan sojin sudan ta kudu wanda ya balle a watan jiya ya ce shi ma yanzu ya kafa tasa kungiyar 'yan tawayen hadiman fadar white house na ci gaba da kare zargin da shugaba donald trump ya yi cewa tsohon shugaba barack obama ya sa an tatsi bayanansa Wani tsohon fursunan Guantanamo Bay na ɗaya daga cikin kwamandojin Alka'ida da dama da aka hallaka a hare-haren jiragen Amurka na baya-bayan nan da aka auna kan muradun 'yan ta'addan Yemen, a cewar wani mai magana da yawon Pentagon a jiya Litini. Wani babban kwamandan sojin Sudan ta kudu wanda ya ɓalle a watan jiya ya ce yanzu shi ma fa ya kafa tasa ƙungiyar ta yaƙi da shugaba Salva janar thomas chisrillo suwaka ya fitar da wata takardar bayani jiya litini wadda a ciki ya shelanta wato ya shelanta kansa a matsayin ciyaman kuma babban kwamandan kungiyar national salvation front to ma da kai takaitattun labaran mu kawo karshen shirin a halin yanzu yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen hausa musamman shi ibrahim kalmasi garba da tiyan gabatarwa sai solomon abu da ya bada umarni da injiniyan mu john ellison ni ladan ibrahim ke cewa sai an jima da hantsi mun dawo muku da wani sabon shirin